Hmm. nesa ta zo kusa. Ziyarci dandalin manhajoji na Google Play Store domin sauke manhajar abokiyar nishadi novel da more labaran Hausa kai tsaye ta wayarka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalubale kashi na 23. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin kalubale kashi na 22 mun tsaya ne a inda Saddam ya zo ganin Maryama yayin da suka rabu cikin kewar juna. Ku biyo mu don jinya ya za ta kaya. Zaune take cikin sita a falanta da ke downstairs tana kallon gefenta ƙaramin kop ne mai ɗauke da shayinsu na buzaye tana sha plate ne daga gefe guda wanda ta zubo dambun nama da hajja ta sa aka yi musu da yawan gaske tana ci kana kallonta ka san tana cikin nishaɗi da kwanciyar hankali sati guda kawai amma ta yi wani haske fatarta ta fara fresh sosai shigowar motar mahir cikin gidan ta jiyo alamu ya dawo daga aiki kenan kos hutun sati kawai ya dauka yau wanda ya fara fita ofis shigan jikinta ta duba tana sanye cikin doguwar riga fitted babu laifi ya yi mata kyau sosai kanta babu ɗankwali sai gashinta da ke gyare ya sauka kan tsakiyar bayanta Kamshinta mai mugun daɗi da ke jefa zuciyar Mahir cikin shauƙinta ke tashi a jikinta. Shigowar Mahir ya sa ta sauke idanunta a kansa tana sakin masa murmushi daga zaune take faɗin sannu da zuwa ya Mahir. Bai amsa ba illa harara da ya jefa mata yana tsaye yake faɗin haka ake welcoming miji baby. Sai Sakina ta miƙe tana zumbura baki ta nufesa tunawa da ta yi abin da ya gaya mata rannan. Dole ne idan ya dawo, ta taho ta yi welcoming nasa tare da hot kisses. Tana sowa ya buɗe hannuwansa ta shige, bakinta ta kai kan nasa sai ya lalubi lips ɗinta ya fara kissing passionately. Janya jikinta ta yi, jin ƙafafunta na rawa. Bai so hakan ba, shi yasa ya nufi upstairs yana jan karamin tsaki. A zuciyarsa yake faɗin, shi kam wannan ƙauyanci na sakina zai dinga rage masa jin daɗi. Ya fi so mace ta zage tana nuna masa love kamar yadda zai nuna mata. amma kullum cikin ticin ɗinta yake sai ta kasa yi sakina ganin kamar ransa ya sosu ya sa jikinta yin sanyi ta nufi sama da sauri domin bin bayansa ta ba shi haƙuri domin tana son sa over kawai ita abubuwan da yawa da ya karancar da ita yana so kunyan yi masa take ji shi kuma ya kasa gane kunya take damunta a tsaye ta same shi yana rage kayan jikinsa domin watsa ruwa hakan ya sa ta nufi bathroom domin haɗa masa ruwa ya bi ta da harara yana ƙaramin murmushi fitowa ta yi ta dube sa tana faɗin ya mahir ga ruwan can na haɗa ma ya sanya idanunsa cikin nata yana faɗin ok ni kaɗai kike so in shiga in yi wankan wai bebi me yasa kike so kullum sai na dinga maimaita abu ɗaya ƙauyancinki ya yi yawa da rashin wayewa sai an yi magana ki ce kunya kunya Bana na buƙatan wannan kunyan da zai dinga hana ni more duniya ta dole ki aje sa gefe guda ki min abin da nake so in ba haka ba wa kike so ya min ya ƙare maganin yana tsare ta da idanunsa sai ta ɗago ta dube sa ganin babu alamun wasa a fuskarsa ya sa ta ƙarasawa gare shi singlet ɗin da bai yi da cirewa ba ta fara ƙoƙarin cire masa yana gaba tana biye da shi har bathroom ɗin suna shiga kamar jira yake ji kawai ta yi yayi sama da ita sai cikin bathroom ɗin gaba ɗaya kayan jikinta ya jike jagab cikin muryan kuka da shagwaba take faɗin kai ya mahir yanzu dan allah sai da ka ɓata min kulliyata ni gaskiya tsoron taya ka wankan nan nake saboda yadda kake damuna au damun ki ma nake yi lalle wannan yarinyar ke dai baki sallar ba hajja ta haɗa ni da villager wallahi mahir ya yi magana yana raba ta da kayan jikinta yana cilli da su shigewa cikin ruwan ya yi shi ma yana lalubanta tun tana korafi tana zuƙewa har ta zaki jiki ta fara maida masa martanin wasannin da yake mata sosai jikinta ke amsan duk wani salansa mai rikita zuciya da gangan jiki sun shafa mintoci masu yawa kafin ta taya shi wankan su fito dukkan su sanye da batrof sai wani zumbure zumbure take yi baby wannan abincin ya yi daɗi amma kin cika mai da yawa kuma gishiri ya so yayi yawa gaskiya cewar mayil a lokacin da ya kai spoon din da ya ɗebo na jollof rice din da ya ji veggies wanda sakina ta dage ta yi sa gefe guda ta yi pepe sai tashin kamshin spices yake abin har yayi oba ma ta dubi mahir tana faɗin kai ya mahir ni dai duk abin da zan zage in yi sai ka kushe shi gaskiya zan fara kai karanka gurin antimina duk kowa ya ci girki na sai ya yaba ƙoƙarin da na yi wajen saurin ƙwarewata amma yanzu kai mijina na dage na yi kana cewa haka ta ya zan ji kwarin gwiwa ya mahir ta kare maganan tana shishura kafafu tamkar ƙaramar yarinya bakin nan sai zumbure shi take cike da jin haushin yadda ya mata hakan ya sa mahir ajas fun ɗin ya mika mata hannu alamun ta taho kusa da shi domin zaune yake saman kafet a ƙasa nan ya umarce ta ta aje abincin kaus baya jin hawa dining hararsa ta yi tana faɗin na ki ɗan ya janyo ta da ƙarfin tsiya ya mata masauki a jikinsa yana faɗin ban hana ki zumbura min baki ba idan ina miki magana bari in yi maganin abin da kyau to bai jira komi ba ya haɗe bakinsu guri guda ya shiga yadda yake so kafin ya janye yana faɗin ki sake ki gani yanzu nan mu je in yi miki abin nan da kullum sai kin yi kukan laki, raguwa kawai sanin inda ya dosa ya sa saki na saurin dubansa tana faɗin dan Allah ka yi haƙuri yayin mahir na bari dan Allah kuma ai kai ne ka ja ma sai ka gwasale ni kana ce min yar ƙauye ta yi maganan cike da salo kamar za ta yi masa kuka sai abin ya ba mahir dariya bai yi dariyan ba sai murmushi yana faɗin bebi saki rigima kenan banda abinki ai ba kushe ki nai ba na faɗi ne don ki gyara amma ai nima ma na san bebi na ta yi ƙoƙari girkin ya yi daɗi oya kin ma yi laifi ke ya kamata ki yi fidin ɗina fa kika zuba min ido ina ta ci da kaina sai ta zumbura baki tana karɓan spoon ɗin ta ci gaba da bashi a baki Ko da ya kammala sai ta kwashe komi ta kai kicin. Nan falo downstairs ɗin suka ci gaba da zama suna kallon wani fim a NBC2. Yana kishingiɗe jikin kushin ya kwantar da kanta bisa cinyoyinsa. Yana wasa da gashin kanta. Sai kiran Amir ne ya shigo wayansa ya ɗaga kol ɗin yana faɗin. Amma gai ɗin nan shegen fitina ce da kai. Sai mutum na cikin hutawansa da iyalinsa ka shiga koro masa kira. Me kuma zan maka a daren nan goma har ta wuce. Amir a ɓangarensa sai ya tuntsire da dariya yana faɗin towar mara mutunci na ji ka ramawa cewa zan yi ka manta baka turo kuɗin wannan harkan da muka yi magana za mu gwada saya ba ka san zuwa gobe muka yi zan tura kuɗin oh sorry wallahi mantawa na yi amma bari ba ni minti biyu yanzu za ka ji alat ya shigo bye mahir ya faɗi yana katse kiran baki ɗaya tura masa kuɗin ya yi ya ajiye wayan yana duban sakina da bacci ya fara ɗaukanta sai ku sunkuce ta kamar bebi suka yi sama amma keken bed ɗinsa ya yi mata masauki yana kashe mata idanu ganin yadda ta farka tana kallon sa yana faɗan Bebi, gaskiya ni yau fa kwaɗayin sweet ɗinki nake two days baki bani ba fa sakina ta narke murya tana faɗin kai ya mahir allah kuwa ka cika damu ni har yanzu na kasa sabawa zaki saba ne bebi. kin cika raki ne ni kuma gaskiya sai kin yi haƙuri da ni domin wannan sweet ɗin baya isar mahir in kuma baki so in samo wata da za ta dinga bani kullum kuma tana min duk abin da kunya ke hana ki yi min ya ƙare maganan yana tsare gida tamkar da gaske yake sai sakina ta firgita don ta ta ji ya sanyo maganan wata suna tare cikin rawar murya take faɗin don allah ni ka daina faɗin haka ya mayi zuciyata za ta buga Wallahi na yadda kai ta yi ko ma sau nawa kake so zan baka amma ka daina cewa za ka samu wata. Ina son ka sosai ya Mahir. Rungume ta yi tsam yana jin wani nishaɗi cikin zuciyarsa. Kafin ya yi magana yana faɗin love you too my sweet baby. Sai ta sake lafewa a ƙirjinsa tana jin yadda yake ya mutsata har ita ma ta fara maida masa martani. Sosai suke aika wa junansa saƙonni na love mai ratsa gangar jiki da zuciya. Kafin ya yi musu light up suka fada cikin wata duniya ta musamman bayan wata ɗaya tuni an da ranar auren su maryama siyama da hamdiya wata ɗaya kawai aka saka domin dukkanin bangarorin uku a shirye suke siyama za ta auri sufiyan ɗan kaduna ne shi ma haifaffe yana aiki a nndc a nan kaduna sai hamdiya da za ta auri marwan asalinsu 'yan gombe ne amma aiki ne kawo iyayensa kaduna yana aiki a nnpc a kaduna Dukkaninsu shirye-shiryen biki suke, babu kama hannun yaro. Su fari babu zama, Mami ma shiri take na gaske. Tuni an fara gyare amaran uku, musamman Momi ta ɗauko musu mai gyaran jiki daga Sokoto. Su duka ukun komai a tare suke tsara bikin. Maryama ce kwance tana Chad da bi sadam wanda baya ƙasar ya je Dubai. Tana sa ran dawowansa a gobe Sunday. Kiran hani ne ya shigo wayan hakan yasa ta yi receiving tana ɗaga wayan. Maryama yanzu zai ta kira ni akan maganin ashobe. ana buƙatar na 10 people hope za a samu a ƙasa. Cewan Hanifa kenan tana sauraron jin me Maryama za ta faɗi. Maryama ta gyara kwanciya tana faɗin yes Hanifa za a samu ɗazu Nabi ta kira ni an sake kawo wasu zuwa an jima fari za ta je park ta amsu amma bari zan kira ta in ji guda nawa ne za ta saka a mota. Oke to, Idan kun yi wayan sai ki nemi zi din, zuwa anjima, jima ni ma zan shigo. Cewan Hanifa tana cutting call din. domin kiran Aliyu da ya shigo wayanta. Maryama sai ta yi dialing number Nabila bugu biyu ta daga tana faɗin. Amarya Besti ya aka yi ne? Maryama ta saki smile tana faɗin Nabi ya momi hop tana lafiya. Lafiya lau take ta bi sadam Hala zancen ashobe ne. Yanzu zan cura driver ya kai ya sako a mota. Na mutum talatin ne yanzu Kos ɗazu siyama ta kira mutum goma sun tura kuɗi suna so. Yanzu ma ta tura min kuɗin naji alert. Cewar Nabila kenan. Maryama ta furta. Ok to, yanzu ma zai ta ke son guda goma, sai ki ƙara goma a kai kenan. Gaskiya ana son ashoban nan nabi. You are the best. Kin iya fidda unique ashobe. Cewar Maryama tana sakin dariyan farin ciki. Nabi ma cike da jin daɗin yadda zaɓinta ya karɓi take faɗin. Ok, kar ki damu, bari in saka guda goma ɗin. yanzu ma fita zan yi wajen tailor da na bashi ɗinkunan ku Allah dai ya bar ƙauna right hand ɗin Maryama Rumaisa dai ta kira ni sai wani narkewa take ba lafiya an samo mana ɗan baba cewa Maryama tana dariya sun jima suna waya da Nabila kafin su yi sallama Maryama ta miƙe don shiga toilet domin yin alwala kasancewar kiran sallar azuhur da aka fara ko da ta idar fitowa ta yi domin cin abinci babu kowa dama sai ita da rabu mai aiki fari da mami sun fita su yasir kuma na hadda sai six za su dawo gama cin abincinta kenan ya abdalla ya shigo sasan mami amsa sallaman da ya yi ta yi yana ƙarasowa cikin falon ya dube ta yana faɗin sisi yunwa nake ji akwai abinci Maryamu ta gida kai tana faɗin akwai ya abdalla in zubo ma ne ko dainin zaka hau ya dube ta yana faɗin no zubo min ki kawo min nan yi maganin yana ɗaukar remote ya canza channel Maryam ta zubo masa abinci da komai ta kawo masa bisa kafet ya sauko ya zauna. Maryama ta aje komi a gabansa tare da komawa ta zauna cikin sita tana mai da hankalinta kan TV. Ya Abdalla ya fara cin abincinsa yana duban kanwarsa Maryama wadda ya ga har ta haɗar rami kaɗan cike da kulawa ya dube ta da kyau yana faɗin. My lovely sis, ga kin ɗan rami. Duk tunanin auren ne? Maryama ta saki murmushi tana faɗin, hmm, Wallaha ya abdullah tun da aka sa ranar auren nan kullum cikin tunanin rabuwa da ku da mami nake uwa uba sai in ji zuciyata na cike da fargaba da matsanancin tsoron auren ina ji kamar nima saki na zai yi kamar sauran bayan an yi auren ya abdullah ina son sadan cikin zuciyata amma na kasa cire tsoro da fargaba cikin zuciya ka taya na addu'a please yayana ya abdullah cike da kulawa yake faɗin come on lovely sis ki cire duk wata damuwa a ranki babu abin da zai faru. Saddam is a nice person, ba shi da wani matsala a iya binciken da muka yi a kansa. Kuma kin san da yana da wani mummunan aibu. Abba Sunusi ma ba zai taɓa goyon bayan wannan auren ba. Matsalan aure-aurensa mu bar shi a matsayin ƙaddara ce na rayuwansa. Tun da har yau an rasa daga ina matsalan yake. Ko wancan wikin mun yi magana da awwal ƙaninsa cewa sun dankanta abin kamar jinni ne kuma sosai yake ƙoƙarin neman magani. kin ga sai mu tsaya a yi auren mu ga abin da Allah zai yi babu wani matsala insha Allahu da zai faru kada ki sake sake damuwa a ranki kin ji cike da shagwaba Maryama ke faɗin shikenan ya Abdullah na gode da kulawanka a kaina Allah ya baka mace ta gari wacce ta fi Maryama amin sisina cewan yayin Abdullah yana ci gaba da cin abincinsa sallaman Zai Hassan da Hanifa ne ya sa Maryama tashi ta nufi kofan falo tana faɗin oyoyo friends shegiya zi shine baki ce min zaki zo ba yanzu fa nake shirin kiran line ɗinki zai ta saki murmushi tana faɗin ta bi sadam wallahi kin ga yadda kika kuma wani kyau gaskiya gyaran jikin nan ya fara amsanki. wallahi hani ta biyo ta gidanmu sai kawai na ce bari in biyo ta ta ƙare maganan suna shigowa zuwa cikin falon ganin yayin abdullah ya sa suka tsaya gaida shi ya ɗago idanunsa ya sauke kan zi yana amsa gaisuwan nasu cike da muskilanci zuciyarsa na harbawa da sauri gaba suka yi zuwa ɗakin su maryama ya abdulla ya bi bayan zi da kallo kwance take naɗa cikin duvet ɗinta jikinta ya yi zafi rau sakamakon zazzabin da ta tashi da shi mahir ne ya shigo ɗakin hannunsa riƙe da kaf da magani ya aje bisa side drawer yana zama a bakin gadon duvet ɗin ya janye yana kai hannunsa bisa goshin sakina yana faɗin sorry baby ki sha magani idan kika yi wanka zan kira dakta ya duba ki ya ƙare maganan yana ɗago ta tare da manna ta da jikinsa kaf ɗin ruwan ya kai bakinta babu gardama ta buɗe bakin ya bata ruwan da maganin ta haɗiya tana yamutsa fes ɗinta zamewa ta yi a jikinsa ta kwanta tana sauke numfashi a hankali kanta ke mata ciwo sosai mahir ya kai bakinsa ya yi kisin lips ɗinta yana faɗin sannan sweetheart me ya fi ki yanzu sakina ta shagobe face ɗinta tana dafa kanta take faɗin kaina da cikina ya mahir ya kai hannunsa yana shafo lafaffen cikinta yake faɗin sorry zai bari yanzu tashi mu je bathroom in miki wanka ko bai jira cewanta ba ya zare rigan da ke jikinta ya nufi bathroom ɗin da ita yana mata wanka tana zuba sangarta da shagwaba kirjinta ya tsira wa ido yadda ya ga sun cika sosai ba kaman da ba da ba su da wani aukin kirki Shafa su yana lumshe idanunsa, ya bude cike da sabon shauki yana faɗin, Baby, kin ga yadda twins ina suka ci ko kuwa? Gaskiya na iya kiwo. Sakina ta ɓata face shi kuma yi murmushi yana sake jagwalgwala ta kafin a yi wankan ya naɗo ta cikin towel. Da kanshi ya shirya ta cikin doguwar riga ya feshe jikinta da turarurruka masu sanyin ƙamshi. Dakta ya kira domin ya duba ta kafin isowansa shi ma ya shiga wanka. Shirya waye cikin ƙananan kaya marasa nauyi. Har zuwa lokacin, Sakina na kwance ɗakinsa, sosai take jin tashin zuciya ga kanta da ke sara mata da matsanancin ciwo. Turarurrukansa yake fesawa a jikinsa, kamshin gaba ɗaya ya cika ɗakin. Hakan ya sa Sakina sake jin wani sabon tashin zuciya. Amai na taso mata, kafin ta yi wani yunƙuri, ta gama sakowa daga bed ɗin ta fara kwara shi. Da gudu ya ƙaraso ta ya kama ta cike da tausayi yake mata sandu. Cikin galabaita ta dube sa, ta kai hannu ta toshe hancinta tana faɗin, Ya mayir ka matsa, ban san ƙamshinka, wani aman zai kuma sa ni. <laughs> ta ƙare magana tana sakin wani kukan wahala. Sai ya ja baya yana faɗin, Sorry babe, bari in cire kayan jiki na to. Da ƙyar ta isa toilet ɗinsa, ta wanko bakinta. Tana shirin fitowa, Mahir ya shigo, ya kama ta suka fito. Rum ɗin ta ya nufa da ita, tana mai complain har yanzu ba ta son jin kamshin jikinsa. Hankalinsa ya masifan tashi yana aikin rarrashi duk ta bi ta rikice masa. Elizabeth ya kira ta je ta gyara inda Sakina ta yi aman shi kuma ya sauka downstairs domin hawo da dakta don ya iso. Hannu ya ba Dakta Umar suka gaisa ya nufi falon sama da shi. Shi ya riko hannunta suka fito bayan ya sanya mata hijabi. Tambayoyi ya yi mata tana ba shi amsa. Jininta da tsarinta ya bukata daga ƙarshe ya tafi da shi domin yin gwaji. Suka yi sallama yana shaidawa Mahir cewa nan da 2 hours zai dawo kawo masa sakamakon gwajin da magungunan da zai yi amfani da su. Bayan tafiyan dakta ne, Mahir ya kira Antimina yana sanar mata Sakina babu lafiya. Ta shaida masa zuwa anjima take son ta leko su. Ya Mahir, ni ka kira min hajja don Allah. Cewan Sakina tana kallonsa ya shafi fes ɗinta yana faɗin. Oke okay, bebi na, sannu ji? Allah ya baki lafiya. Bugu biyu Hajja ta ɗauka, Mahir ya gaida ta yana ba saki na wayar yake faɗin, Hajja ga 'yan rigimanki ita ke take son magana da ke. Amsan wayar na ta yi, tana karawa a kunnenta, tana faɗin, ta ki zo ba ni da lafiya har amai na yi, ki tawo min da cikwi idan kina da, kuma ki ce ma iya ta min ɗan waken nan irin wanda take yi miki, don Allah Hajja ki zo fa. Ta ƙare maganar hadda hawayenta, ita a dole tana mugun jin jiki ne, Mahir da ya zuba mata ido tamkar zai yi dariya haka ya ji. Ya latsa hansfuri yana jiyo muryar na faɗin. Ke fashe giyar rigima ce da ke. Ina sha jiya waje na kika yi ni babu inda zan zo. Ina miki sannu. Sai haƙuri abin da kike buƙata kuma duk ina da su zan aiko direba ya kawo. Ni dama tun jiya yadda na ga dukkin sauya na san da magana. Haƙuri za ki ta yi laulayi kika fara. Mahir ya amshi wayan yana faɗin mai hajja wani irin laulayi kuma Kina nufin Baby ciki ne da ita? Oho muku!” cewan Hajja tana kashe wayan, Zuciyanta cike da farin ciki mara misaltuwa. Shi ma sai ya rungume ta yana cusa kansa cikin ƙirjinta. Wani irin farin ciki yake ji na cika zuciyarsa. Duk ya ƙosa Dr. Umar ya kawo result ɗin domin tabbatar da hasashensu. Kamar yadda ya ce awanni biyu sai gashi ya kawo result ɗin yana ma Mahir nan samun ƙaruwa. Sakina na ɗauke da ciki na sati uku. Murna sosai Mahir ya yi kafin su yi sallama da dakta wanda ya aje magunguna da za ta sha. Shirye-shiryen biki na ci gaba da tafiya a duka ɓangarorin na amare da angwayen. Saura sati biyu aka kawo kayan auren Maryama akwatuna set hudu. Ba sai na sanar da mai karatu tsaruwa da kayan ko yawansu ba. Domin daga gidan da aka kawo kayan zuwa inda aka shigo mai karatu ya san gidaje ne na masu da shi. kuma sun ci sun tada kai su ma na sisiyama ana saura kwana sha biyar aka kawo dukkansu an musu kayan na alfarma an kashe naira matuka. biki ya fara tun ranar wednesday duk wasu yan uwa na kusa da na nesa an fara sauka baba nasiru ma da iyalinsa tun ana five days suka dira garin kaduna cikin gidan cike yake tab da manyan baƙi gaba ɗaya sai su maryama suka tafi gidan baba nasiru da ke isa kai ta domin samun sakewa da ƙawayensu. Kamu suka gudanar ranar Thursday. Ran Friday kuma aka gudanar da Modest Day. Duka event ɗin babu wanda bai ƙayatar ba. Suna bila zuwa su Hanifa duk an gwangwaje an kuma sha bidiri. Amare sun yi kyau na nuna wa sa'a abin ba a cewa komai sai san barka. Ranar Asabar 25 ga watan Nuwamba aka shaida ɗaurin auren rakin Maryama Kabir Macido da angonta barista Sadan Samir. sai Hamdiya da angonta Marwan Aminu, sai Siyama da angonta Sufyan. Daga nan, an gudanar da receptions daga ɓangarorin angwayen. Bakin barista Saddam ya ƙi rufuwa saboda ba zai iya misalta farin cikin da yake ciki a wannan rana ba. Daga cikin manyan friends ɗinsa akwai irin su Mahir Suleiman da Amir Jarma, sai manyan lawyers abokanan aikinsa. Duk yadda ya so, wasu abokansa su gaisa da amarya Maryam abin ya faskara. domin tana can very busy. Tuni an fara shirin tafiya da ita Kano sai su Hamdiya ne sai can an jima saboda su duka nan cikin garin Kaduna ne za su zauna. Su Nabila da su Rumaisa da su Hanifa da Zi Hassan zuwa su fari da Minal har Khadija duka sun gama shiryawa domin yi wa amarya Maryam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Hajiya Mira, wato abokiyar ku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 ta yaya zai gamsu da ke alhalin baki da ni'ima ko daɗin da zaki iya gamsar da mijinki ba sai ta hanyar boka ko malam ko kuma asiri ake iya mallakar namiji ba a kan gadonki ma zaki iya mallake mijinki cikin ruwan sanyi ga masu buƙatar wannan takadiriyar mallakar za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu